sai mai anagun wadzabahu kulluhu lillah sannan yanka shi ma ga baki ɗayan shi ya kasance ga Allah ne subhanahu wata'ala yanka ya kasance shi ma dukkan shi ga Allah ne subhanahu wata'ala yanka iri uku ne duk da yana da nau'uka da dama to amma wayannan ukun sukan dunkule su akwai yanka wanda yake na ibada ne yanka na ibada shine yankan da zake yi don girmama wanda kai yankan zuwa gare shi don girmama shi wanda kai yankan zuwa eh, yankan dan shi da kuma neman kusanci zuwa gare shi don girmama wanda kai yankan dan shi da kuma neman kusanci zuwa gare shi to irin wannan ana yin shi ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kamar yanka na hadaya yanka na layya kamar aƙiƙa kun ga wannan duka yanka ne na shari'a ko yanka ne na ibada Allah ta'ala game da wannan yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lallai sallata wa nusuki da ibadata ta yanka wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata dukansu na Allah ga Allah ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sannan akwai yanka wanda ake yi don girmama bako kayi bako ka yi wannan yanka ɗin don girmama shi ko kuma kawai haka nan ka yanka ka ci wannan ya halatta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdurrahman dan Auf awlim walau bi shatin ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu kaga yana daga cikin ikramu dayf kai ba ko kadan yanka mushi ya ce ya dan musu ke wahalin tafiya ko sannan akwai yanka dan kasuwanci ka ka yanka dan ka siyar da dabba din kamar yadda mahauta suke yi ko shi ma wannan ya halatta ko ka yanka ka ci ko kuma ka yanka wancan na biyu na walima ko kuma ko kuma girmama bako ko wannan kuma dan kasuwanci ko kuma ka yanka ka ci Allah yana cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun wa dallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kuluna shin ba su gani ba cewa mun halitta musu mimma khalaqa menene awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama mun halitta musu dabbobi daga cin abin da hannayenmu suka suka aikata ko sai ya ce famin wadallalnaha lahum kuma mun mun hore musu wayannan dabbobi din mun kaskantar musu da su famin ko daga cikin su akwai wanda suke hawa wa min ha ya'kulun sannan daga ciki kuma akwai wanda suke yankawa su ci to wannan nau'uka na yanka kenan duk da akwai abubuwa da yawa karkashi akwai yanka na shari'a akwai yanka wanda yake shirka ne akwai yanka wanda yake haramun ne haka ma akwai irin yankan da ake yi aka ga wasu idan misali a ce akwai rafi a gari sai a ce wannan rafin duk shekara yana ambaliya da haka sai an yanka dabba an zubar mashi da jini sannan duk shekara ana yin haka ko kuma a ce akwai dutse a gari wani katon dutse ko yana amon wuta ko a ce zai rikito cikin garin duk shekara sai an yi lokaci bayan lokaci sai an mashi yanka an ba shi jini ko ruwan rijiya ya canza sai a ce sai an yanka dabba duka wannan yanka ne ga aljanu akwai yankan da ake yi misali amarya da ango a ce sai an yi yanka sai su tafiya a cikin wannan jini din ko mutum ya yi sabon gida ya yanka dabba duka wannan yanka ne ga aljanu an gane ko da makamantansu akwai wani littafi alƙaulus sadid fi adillati tauhid alƙaulus sadid fi adillati tauhid ya kawo wa'annan karkasuwan da yawa da misalan kowanne a ciki